saboda yanzu majority maza most of them makaryata ne kin haka ne za a zuwa ce miki ina son ki da dukkan gaskiya ta kuma ba haka yake ba ne. idan na fahimci haka to gaskiya fa gaga in dafe miliyoyi na a gefe <laughs> haka ne malama eh in na dafa yan miliyoyi na a gefe kin ga idan na tafi can na fara sana'a da nasibi sai kiga duniya ta sani duk wanda ta jaddada soyayya a wannan lokacin sai kiga karshen ta zubar da hawaye da nadama za ki iya sadaukar da soyayya ki akan miliyan biyar akan miliyan biyar gaskiya a'a to menene dalilin ki na faɗin haka to ai ita soyayya ba ƙarya ba ce in dai soyayya ce ta tsakani da Allah ai ba za a iya sadaukar da ita akan miliyan biyar ba za ka iya sadaukar da soyayya ka akan miliyan biyar to ai wallahi a miliyan biyu ma zan iya <laughs> ko me yasa malam usman saboda in kana da kuɗi ba macen da ba za ka su ba mu ba wacce za ka su ba a lokacin da kake da su kake son wata za ka iya cire shi in dai akan kuɗi sai dai in baka ga dama ba ila za ki iya sadaukar da soyayya ki akan miliyan biyar ba zan iya ba ok jamila ko za mu so mu san menene dalilin ki na faɗan haka gaskiya ba zan iya ba saboda soyayya ta fi komai ba zan iya sadaukar da soyayya ta akan kuɗi ba aliyu za ka iya sadaukar da soyayya ka akan miliyan biyar eh zan iya sadaukar da ita sakamakon yadda yanayin zamani ya canja na yanzu dan ita ma yanzu ban da garanti a kanta ita ma da za a tambaye ta ta iya sadaukar da soyayya ta akan miliyan biyar marhama za ki iya sadaukar da soyayya ki akan miliyan biyar kai gaskiya ba zan iya ba ko me yasa dalili na shine kin ga ita soyayya shi kuɗi yakan iya karewa ita kuma soyayya ba ta iya karewa Zainab za ki iya sadaukar da soyayya ki akan miliyan biyar zan iya sadaukar da soyayya ta akan miliyan biyar ko me yasa malama zai karatun makaranta saboda dole sai sai da kuɗi sannan za a yi karatu ki tabbata haka ne za ki iya sadaukar da soyayya ki akan miliyan biyar gaskiya ba zan iya sadaukar da soyayya ta akan miliyan biyar ba saboda shi kuɗi a rayuwa mai karewa ne ita ko soyayya ta gaskiya idan aka same ta tsakani da Allah ba za ta taɓa karewa ba za ki iya sadaukar da soyayya ki akan miliyan biyar No, ba zan iya ba. To me yasa? <laughs> Saboda in har ga Allah nake son shi. da nake masa ya fi ƙarfi miliyan biyar inda ba dan Allah nake son sa ba zan sadaukar da ita. Amma in saboda Allah nake son sa ko da zai ɗauko kuɗin duniya ba ba zan sadaukar da ita. Amma la masa da za iya sadaukar da soyayya ki akan miliyan biyar? Tabbas zan iya sadaukarwa. So me yasa kika faɗa haka me dalilin ki na? Ni dalilai na suna da yawa sai dai in takaita su. To ina sauraron ki malama Sadiya. To da farko dai kin ga dai yanzu mazan yanzu tabbas wallahi ba su da tabbas. Mazan yanzu kusan gaba ɗayan su haka